ila yawmin jaza amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwar mu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu kusa kuran mu Allah ka yafe mana ka bani ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka bani ikon binta Allah ka nuna mana karya ka bani ikon guje mata 'yan uwa a gurguje kamar yadda waɗanda suke bibiyan mu lokaci mai tsawo suka sani cewa kai karatu da muke gabatarwa na ɗalibai musamman cikin wannan rana ta litinin talata laraba alhamis in ba manta ba kwana hudu ne a sati akwai littafi na usulul fiqh sharh nazm na babban malamin mu usaimin wanda yana daga cikin littattafan da muke gabatarwa akwai kuma littafin al'aqidatul wasatiyya wanda Sheikhul islam ibn Taymiyyah ya wallafa littafi ne wanda ya shafi aqida insha Allah bisa kaddarawar Allah yanzu za mu fara wannan karatu wanda mun kai lokaci mai tsawo wani wannan karatu ba mu daina yin tafiya gashi kuma sai yanzu dai al'amura suka tafi yadda ake so insha Allah za mu da haka wanda ya san wani ɗalibi da yake bibiya akwai ɗalibai da suke ta yin magana yaushe za a ci gaba yaushe za a ci gaba to ka'ida ba kuma ta shafi illa an sha Allah sai yanzu ne za a ci gaba da wannan karatu idan ba a manta ba kamar da yanda ɗan uwa ya ce za mu tashi babu nahai haka ɗan uwa ya ce eh, ka tabbata babu nahai za a tashi ko shafi na casa'in kenan ko shafi na casa'in za mu tashi babun nahayi babun da zai bayani akan hani an gane yana da kyau duk ɗalibi da ke so ya gane shari'a da ke so ya gane ya fahimci addini wajibi ne ya karanta abin da ya shafi qawaid na usulul al an gane qawaid fiqhiyya saboda da wannan ne zaka fahimci addinin ka shi yasa so da yawa muke cewa waɗanda suke su karatu su daina sa baki cikin addini saboda ba yanda za a yi ka sa a ce ka ƙara kwaba abu amma in ka fahimta ka zauna kai karatu sai ka ji daɗi in gane kana sa baki kana aunawa kana cizawa haka kana aunawa sai ka ga ka kuɓuta shi sa malam ya ce babun nahayi babin da zai bayani akan hani gashi namba na 63 kenan cikin abiyat din yace ta'arifu da tarkin qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab ta'arifu da tarkin qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab wannan baitin ta'arifu wustidia'u. ta'arifu wustidia'u tarkin qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab shi zamu yi bayanin sa yanzu yace ta'arifu ta'arifin shi annahyu hani yace istidia'u tarkin shine neman bari neman a bari neman a bari ya ce ƙaduwa wanda ya wajaba wanda dole ne neman kenan an gane kaduwa jab wanda dole ne wannan nema neman bari neman a bari an gane tilas kuma kaduwa jab bil qawli ta hanyar faɗi mimman kana duna man talab barin da ake nema mimman kana daga wanda ya kasance duna man talab ƙasa da wanda ya nema ne an gane ƙasa da wanda ya nema daman ai al'amuru mun yi bayani min al'a'la ne ila adina. an gane idan ka samu al'amuru min al'adina ila al'a'la to ya koma addu'a kenan an gane shi yasa yace man kana duna man talab neman da aka yi an nema ne daga wanda ya kasance ƙasa da wanda ya nema an gane kamar mahaifin mutum ko haka ko yayan mutum ya hana shi abu kaga wannan hani ne ya ce kakka aikata abu kaza hani ne wannan shine ta'arifu istida'u tarkin ta'arifinsa shine istida'u tarkin neman bari qad wajab wanda ya zama tilas neman dole ne an nema ka bari dole ka bari an gane bil qawli ta hanyar faɗi a yi magana mimman kana daga wanda ya kasance duna man talab ƙasa da wanda ya nema din na sama an gane ya nemi na ƙasa ya bar abu wannan shine annahayi malam yace ta'arifun nahayi yace ta'arifin hani diddu ta'rifil wajib yace kishiyar ta'arifin wajibi ne yace naj'alu badal istid'a'i fi'lin istid'a'a tarkin yace naj'alu za mu sanya za mu sanya za mu sanya badal istid'a'i fi'lin a maimakon makwafin istida'u fi'ilin sai mu sanya istida'a a tarkin mun gane da Allah ai a can ai a ta'arifin wajibi shi ko shine istida'u fi'lin qad wajab bil qawli mimman kana duna muntalab ko shine istida'u fi'lin qad wajab bil qawli mimman kana duna muntalab shine to nan yake cewa ta'rifun nahyi shi ta'rifin hani ضد تعريف الواجب kishiya ne na ta'arifin wajibi yace za mu sanya badala a maimakon a maimakon istidi'a a fi'ilin sai mu sa istidi'a a tarkin ka gane da Allah to sai ce fannahayu ya ce shi hani a tarki nema ne na abari an gane kira ne na abari an gane ana kiran mutum ya bari alwajibu tark wanda kuma barin nan wajibi ne an nemi ya bari wajibi ne kuma ya bari din sai ce min manhuwa fauka man shi wannan neman ya zo ne min manhuwa daga wanda yake fauka man sama da wanda aka nema shi ya bari din neman ya zo ne daga sama da wanda aka nema shi ya bari din sai ce au min man huwa duna man talab ko kuma ka ce min man huwa daga wanda yake duna man talab ƙasa da wanda ya nema shi na sama da shi ne ya nema to wanda aka nema a wadansa shine duna man talab ƙasa da wanda ya nema ɗin shi sai ce iza kana al muradu al istida'a in dai munfar ya kasance kira ne na a bari an gane in dai munfai ya kasance kira ne neman a kira ne a bari sai ce auna ƙulu ko mu ce talabul kaffi anil fi'li mimman huwa duna talibi ala wajhi listi'la ka wannan ma ya ma fitowa talabul kaffi neman kamewa talabul kaffi neman kamewa kakka aikata anil fi'il gabarin aiki neman kamewa gabarin aiki shine talabul kaffi neman kamewa anil fi'il gabarin aiki a nemi ka kame kakka aikata min manhuwa daga wanda yake duna talibi kasa da wanda ya nema din shi ake nema a wajensa amma kasa yake da wanda ya nema ala waje ila a bisa fuskar neman ɗaukaka ko ɗagawa a fuskar isa za ka ga duk wanda yake saman ka ya nemi kai abu yana akwai ila a ciki an gane eh akwai nuna isa akwai nuna izza an gane ba an da kai a yake ba in yi ma umarni shine ala listi ila. sai ce wa ta'riful muallif yace ta'arifin mawallafin la yashmulul makruha wato baya hadawa hadda makruhi a ta'arifin shi wannan malamin yace li annal makruha saboda shi makruhi laysa manhiyan anhu shi a wajensa ba a hana shi ba ba a hana makruhi ba an gane laysa manhiyan anhu shi ba a hani sa ba shi makruhi li'annahu saboda shi makruhi la yutlabu tarkuhu ba a neman barinsa ala sabilil wujubi a bisa hanyar wajabci a bisa hanya ta wajabci bi khilafin muharrami saɓanin muharram abin da yake na haramun an haramta kaga ai an nema ne ala sabilil wujub ka bar tilas ka bar shi da Allah mun gane shi a wajensa cikin wannan ta'arifin bai game da makaruhi ba saboda shi makaruhi ai an nemi a shi ne amma ba tilas ba ko laisa ala sabilil wujub ko ba wai tilas bane makaruhi an nemi a shi amma neman ba na tilas bane kamar yadda musta'abbi an nemi a aikata amma neman da aka yi ba na dole bane dan in neman na dole ne sai ya koma wajibi ko haka shi ma makaruhi in neman barinsa nema ne na tilas sai ya koma haramun aiko ko ba haka ba ne to shi to kaga shi yasa shi bai hada da makruhi ba saboda ai a ta'arifin cewa ta'arifu wustida'u tarkin qad wajab qad jab bil qawli mimman kana duna man talab kenan babu makruhi a cikin ta'arifin da yi shi a wajensa makruhi ba manhiyun anhu bane shi ya sa ma bai sa shi a ciki ba shi a ta'arifinsa shi ya sa malam ya ce ta'arifinsa bai haɗa da makaruhi ba da annal makaruha laysa manhiyan anhu da annahu la yutlabu tarku ala sabil alhujum bi khilaf almuharram mun gane sai ce bayyana, tabayyana annal muallifa sai ya bayyana cewa mawallafin rahimahullahu Allah ya yi masa ra'ama lahu tariqatun yana da wata hanya tasa wa huwa annahu shine hanyar tasa shine ma laysa wajibin, dukkanin abin da ba wajibi ba fala ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun to umarni ba shi da alaka da shi ko kuma hani duk abin da ba tilas bane mun gane shi yasa bai sa musta'abbi ba a wajen umarni shi yasa bai sa makaruhi ba a wajen hani a ta'arifinsa saboda shi ma bi wajibin fala ta'allaku bihi amrun wala nahyun yace fa indahu shi a wajen mawallafin annal musta'abba lalle musta'abbi laisa ma'amuran bihi ba ai umarni da shi ba a wajensa wal makruhu makruhi ma an gane Laisa manhiyan anhu ko kowal makruha laisa manhiyan anhu Haka nan makruhi shi ma an gane ba a ba a ba a hani sa ba shi ma kaga shi a hanyarsa kenan yana da wata hanya duk abin da ba a yi da ba wajibi ba to umarni ko hani baya ta'alluki da shi kenan shi a wajensa abin da umarni ke ta'alluki da shi shine wajibi haka kuma abin da hani ke ta'alluki da shi a wajensa shine haramu abin da hani ke ta'alluki da shi shine haramu ka fahimta wannan hanyar sa ne sai malam ya ce wa hada sawab wannan kuma sabanin daidai ne ba daidai bane kenan wa hada sawab wannan sabanin daidai ne yace was Sawabu abin da yake daidai shine annal musta'abba ma'amurun bihi lalle musta'abbi an yi umarni da shi ai shi yasa ma an ka aikata shi akwai lada ko yawo saboda an ma umarni sai dai laisa ala sabilin luzum ko laisa ala wajihil hatmi ko kaga to shi yasa yace wa sawabu abin da yake daidai annal musta'abba ma'amurun bihi lalle musta'abbi an yi umarni da shi wa annal lallai lalle makruhi ma manhiyun anhu an yi hani gabarin sa yace wa ala haza akan wannan ne fa nusqitu min at-ta'rif qawluhu qad wajab yace sai mu yadda faɗin shi malamin cikin ta'arifinsa sai mu yadda faɗinsa da ya ce wajab an gane saboda in yace kadwajab. wajab kenan bai hada da makaruhi ba iyaka yana magana ne akan haramin kenan mun gani yace sun maƙala sannan yace wa amruna bi shay'in nahyun mani'u min diddihi wal aksu aidan waqi'u yace wa amruna bi shay'i yace umarninmu da wani abu wannan ƙa'ida ce a gurin malima al'amuru bishai'i na hayun an diddihi al'amuru bishai'i na hayun an diddihi ya ce wa na bishai'i umarninmu da wani abu na hayun hani ne mani'un hanin nan kuma wanda yake hanawa yake katangewa min diddihi daga waninsa kenan idan aka ce zauna a idan aka ce kakka zauna afwan idan aka ce kakka zauna la tajlis la tajlis a cikinsa kuma akwai umarni ai shine ka'idar take nufi la tajlis ana nufin tsaya kenan ko la tajlis an gane an gana ka zama to kenan idan an gana ka zama kuma muka haka za mu dan tsuke musu idan aka ce la tajlis an gane ko kuma aka ce ijlis saboda mu faro ta farkon ka'ida cewa aka yi al'amuru bishai idan aka ce kum idan aka ce kum kaga shine umarnin al'amuru bishai nahayun an diddihi dan ce yayi wa amruna bishai nahyun mani'u min diddihi wal aksu aidan waqi'u to mu faro da wa amruna bishai hayun. mani'un min diddi idan aka ce ma kum aka yi ma umarni aka ce tashi to a ciki an gana ka kwanciya kaga tsayuwa aka yi ma umarni ko to an gana ka kwanciya an gana ka kashin gida an gana ka duk abin da ba wannan abin ba to kenan an gana ka kishiyar wannan abin an gana ka aka ce tashi an yi ma umarni da tsayuwa to an ana ka kishiyar tashi me kishiyar tashi shine zama ko to an ana ka zama aka ce kum to an ana ka zama kenan shine wa amruna bi shay'in hayyul mani'u min diddihi wal aksu aidan waqi'u haka kuma idan aka yi hare ga wani abu shine wal wal aksu aidan waqi'u hakan nan in aka hana ka wani abu to an umarce ka kai sa kenan shine wal aksu mun gani? sai ya ce yace ya'ani yana nufin annal amra bi hayu na an diddihi ya'ani yana nufin annal amra bi umarni da wani abu a ce kayi na an diddihi to hana kishiyar sani an gane ai ma umarni da wani abu to an hana ka kai kishiyarsa ne shi aka ce kai kishiyarsa kuma an hana ka sai ce yu an shay'i kaji hani ga barin wani abu amrun bi diddihi to umarni ne ga kishiyar wannan abu idan aka ce kakkai abu kaza to an ce kai kishiyarsa kenan haka idan aka ce i abu kaza to an hana ka kishiyarsa kenan shine kawai abin da yake faɗi sai shafi na 91 yace haka za qala al-muallifu rahimahullah yace akan nan mawallafin ya faɗi Allah ya masa rahama imanin yace wa hadhihi al-mas'alatu fiha niza'un bayna al Ya ce wa hadhihi al-mas'alatu wannan mas'ala fiha niza'un a cikin ta akwai sabani akwai jayayya bayna al-ulama'i tsakanin malama hal al-amru bi shay'i nahyun an diddihi shin umarni da abu hana kishi ya sani an gane kaga wannan yana daga cikin dalilan malikiya da suke cewa kada ba, e, ba shi halatta idan liman yana kan mimbari ranar juma'a a yi nafila saboda ai wannan da ya zo yana tsallako mutane manzan Allah ya ce masa ijilis da anaita wa azaita auka maƙalar rasul ka gani? ai akwai hadisin da mai shi ya makara sai ya zo yana tsallako mutane sai manzo Allah ce masa ijlis sai ce zauna to kaga ijlis din nan al'amru bi shay'i nahyun an diddi kamar ya ce ya zauna kenan ya hana tashi yayi nafila kenan to sai suka ce ba a yin ai nafila saboda me al'amru bi shay'i nahayun addiddihi amma kamar yadda nan nan malam ya kawo akwai sabani cikin wannan ka'idar shi yasa yace wa hadhihi mas'alatu wannan mas'alar fiha niza'un bainal ulama a cikin ta akwai sabani tsakanin malama hal al-amru bi shay'in nahayun addiddihi shin umarni da abu hana kishiyarsa ne yace wal jawabu amsa shine la ba haka bane yace illa an yakuna didduhu mafhuman min al-amri sai dai a fahimto kishiyarsa ɗin nan cikin umarnin ko daga umarnin nan an gane sai dai wato karina za ta nuna cewa to an gane kishiyarsa shine illa an ya kuna didduhu sai dai in kishiyar nan tasa wanda aka ce al'amuru bi ina haina an diddihi to kishiyar nan nasa sai dai ya kasance mafuhuman an fahimto ne abin fahimta ne min al'amuri daga wannan umarnin sai ce fa'iza ƙila idan aka ce ifa'al kaza in aka ce aikata kaza ya ce falaisa aza na hayuna an tarkihi an ya ce to wannan ba wai hani ne na barinsa ba sai ce wa'ala ra'ayin mu'allif amma akan ra'ayin shi mawallafin nan ya ƙatadi na hayana an tarkihi yana hukunta hani dangane da barinsa nan kuma Wal'amru Laisa laysa ya yace al'amurin ba kamar haka bane malam yace hatta fuqaha hatta malaman fiƙihu rahimahumullahu Allah yayi musu rahama lam yuwafiqul muallifa basu dace da mawallafin ba rahimahullahu Allah ya musu ra'ama ala zalika akan hakan sai ce fa masalan a misali law anna rajulan da a ce wani mutum taraka siwaka inda salati zai bar asuwaki yayin sallah an naqulu lahu innahu waqa'a fi makruhin shin zamu ce ya fada cikin makruhi ne saboda an yi umarni da asuwaki to sai bai aikata ba shin zamu ce ya fada cikin makruhi sai ya ce za zamu ce taraka mustahabban ya ban mustahabbi ne walakinahu lam yaqa fi makruhin sai dai cewa shi bai fara cikin makaruhi ba ya dai ban wajibi kaga kenan huwa fil manzilati bainal manzilatayn kenan <laughs> ko huwa fil manzilati bainal manzilatayn kenan mu in mutum yanzu ai an yi umarni da aswaki laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in ko ma'a kulli salatin ko inda kulli salatin au kama qala rasul to kaga yanzu an yi umarni musta'abbi ne yin aswaki to idan mutum ya bar aswakin nan bai yi ba shin za mu ce ya fada cikin makaruhi ne ba za mu ce ba an gane ba za mu ce ba za mu ce ne dai ya bin mustahabbi sai dai bai fara cikin makaruhi ba sai ce faƙaunin mu'allifi shi faɗin mawallafin innal amra bi shay'i nahayna an diddihi lalle umarni da wani abu to hana kishiyarsa yace fihi nazarun a cikin wannan akwai duba yace falaisa tarkul ma'amuru bihi nahayan an diddihi yace falaisa tarkul ma'amuri bihi nahayan an diddihi yace barin abin da aka yi umarni da shi ba hana kishiyarsa ba ne barin abin da aka yi umarni da shi ba hana kishiyarsa ba ne sai ce lauƙila da za a ce irfa'a ya dai ka inda takbiratul ihrami daga hannayenka yayin kabbarar harama wa inda ruku'i hakan nan yayin ruku'i a ce daga hannayenka wa inda raf'i minhu yayin dagowa daga ruku'i ce ka daga hannayenka wa inda alqiyami hakan nan yayin tasowa min at-tashahhud al-awwal daga tayya na farko a ce ka daga hannayenka yace fa hal idza lam tarfa yadayka takunu waqi'an fi nahyi shin idan baka daga hannayen naka ba ka fada cikin hani kenan yawa sai ce la sai ce a'a baka fada cikin hani ba sai ce wal mu'allif shi kuma mawallafin yara annaka waqi'un fil nahyi shi yana ganin cewa ai ka fada cikin hani saboda al'amru bi shay'i nahyun an dilli dan haka yanzu da aka ce ka daga hannunka rashin dagawa shine kishiya to ai an hana ka ka fada cikin abin da aka hana ka kenan a bisa shi ra'ayin mawallafin kenan mun gane sai malam yace wa ada laysa bi sahihi ne yace wannan ba daidai bane yace bal yuqalu bari dai za a ce innal amra bi shay'i lalle umarni da wani abu ya'ani al-hassa ala fi'lihi yana nufin zaburawa akan aikata abin yace imma wujuban imma wajabci wa imma istihbaban ko imma kuma an so ne imma ya zama tilas an gane ko kuma ya zama cewa an so tsatsawar ne naflu ne an gane sunna ne wannan kenan mun ji wannan al'amuru bishai na hayu na amdiddi wannan mukhtalafin fihi mun ji ko domin kaga mun gama da ta'arifin na hayu ko mun gama da ta'arifinsa shine talabul kaffi an al mimman huwa duna talibi ala wajhi al ila. wannan shine annahyu sa'annan mun kuma tattauna ga wata mas'ala ko Wannan shi malamin anan bai shigar da makaruhi ba yana da wata ka'ida an gane shine ma laisa bi wajibin fala ta'allaku bihi amrun wala nahyun mun yi wannan bayani shi a hanyarsa duk abin da ba tilas ba to umarni ko hani baya ta'alluki da shi kenan baya sa makaruhi cikin abin da aka hana an gani baya sa makaruhi cikin abin da aka hana hakan nan baya sa musta'abbi cikin abin da aka yi umarni da shi hanyarsa kenan wanda mun yi bayani sannan muka yi bayanin wannan ka'idar al'amru bi shay'i nahyun na kuma wato zantuka da muka karanta haka sai abu na gaba yace wasigatun nahi hiya la tafa'al yace sigar hani sigar hani shine la tafa'al yace ai al-mudari'ul maqrun bila annahiya fi'li mudari'i wanda aka hada shi da la annahiya ko shine fi'li mudari'i wanda aka haɗa shi da la annahiya la ta fa'al la ta khruj la ta jilis an gane fi'ili mudari'i wanda aka haɗa shi da me la annahiya la ta fa'al Ya ce wa amma qauluka amma faɗinka ijitanib kaza ijtanib kaza yace fa hadha la shakka annahu na nahyu wannan ba shakka hani ne walakinnahu la yusamma nahayan walakinnahu sai dai cewa shi la yusamma hayan, ba a kiransa hani istilahan a ta'arifi na malima na usul an gane ba a kiransa hani an gane saboda sun saboda sun ajiye sigatul amr ita ce la fa'al mun gane to shi yasa a istilahi ba a kiransa hannu kuma wato akwai alfaz ɗin da ake fahimto hani da su ba wai lallai sai wannan ba akwai alfaz ɗin da ake fahimto hani da su kamar kalimatu taharim an gane kamar yawa hurrimat alaikum ummahatukum kaga wannan kalmar yana nuna an hana kenan kai ko kuma nafil hilli an gani nafil hilli kore halalci ya ayu halladhina amanu la yahillu lakum an tar an tarithu nisaa karahako la yahillu lakum ko kuma nafil hilli ko kuma cikin hadisi ko kaji an ce naha rasulullah manzon Allah ya hana an gane kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri ko naha rasulullah sallallahu alaihi wasallama an saumi yawmil fitr wa yawmin nahar yana daga ciki amma dai siga ta annahu shine la tafa'al to shi yasa kaga ijtanib kaza yace fa haza la shakka annahu nahayun yace wannan ba shakka hani ne yace walakinahu sai dai cewa la yusamma nahayan ba a kiransa hani istilahan a ta'arifi na malima an gani a mustalah na malima yace bal yusamma amran bilijitinab kaji yace bal yusamma bari dai ana kiransa amran bilijitina shine umarni da nisantar abu saboda sigar sa ai ta umarni ce ko ijtanib ko kaga min haisu siga kenan ka fahimta la yusamma la yusamma nahayan min haisu sigati sau ce aka yi ijtanib kaga sigatu sigatul amri ne shi yasa la yusamma nahayan shi yasa yace bali san ma amran biljitina ana kiransa dai kawai umarni da nisantar abu sai ce fasighatul muayyanatu nahyi kaji yace fasighatul muayyanatu sigar da aka ayyana aka nuna lil amri ga ga hani hiya ita ce la tafa'al kakka aikata sai ce hatta law afada lintiha yace har koma da a ce ya fa'idantar da hannuwan hatta lau a fadalin tiha ko da ya fa'idantar da ma hannun ya ce misali kamar misalin ka ijita ne buhu ne buhu ne buhu ya ce fa'innahu la addu na hayan ba a kidan ya shi a cikin hanyar kaga ai ne buhu ai ya fa'idantar da hannun aiko amma menene yauwa u yauwa yauwa umarni da nisantar abu ijtanibu shafi na 92 kenan zamu je ni mu don mu samu dan tsayawa shafi na 92 ce kama yustafadu nahayu min siyarin ukhra kamar yadda ake fa'idan ake fahimtar hani min siyaghin ukhra na daga wa'insu sigogi daban daga cikinsu akan fahimci hani sai ce ka zikiril iqabi ala fi'lin ma kamar an matar ukuba akan wani aiki ce in kai kaza akwai ukuba to wannan yana nuna an hana wannan abin kenan tunda har aka ce za a yi ukuba akai yace fa in yace fa inna yace fa inna zikiral iqabi yace lalle ambatan uquba ala fi'lin kan wani aiki yaqtadi an-nahy anhu yaqtadi anhu yana hukunta barin wannan abu an gane duk abin da aka ambaci uquba akan sa in kai akwai azaba to yana hukunta an hana wannan abin ke yace qala al muallifu rahimahullahu mawallafin yace wasigatul amr allati madat tarid wal qasd minha an yubaha ma wujid wasigatul amr allati madat tarid wal qasd minha an yubaha ma wujid yace wasigatul amri ifa'al ita ce sigatul amr ko yace sigatul amr siga ta umarni allati madat wacce ta wuce ta shuɗe an yi ta a baya yace tari tana zuwa wal qasdu minha amma abin da ake nufi da ita shine an yubaha ma wujid cewa a halatta abin da aka samu ka fahimta siga ce ta umarni amma abin da take hukuntawa abin da ake nufi da ita shine halaccin wannan abin ba wai umarni da wannan abin tilas ba ka gane ka'idar akwai siga ta umarni ce ta ifa'al amma ana nufin cewa wannan abin da aka ce ifa'al kaza ana nufin wannan abin mubah ne an gane mubah ne ba eh ba wai ana nufin amma ka'idar da suke kawa shine idan kana ji idan umarni ya zo bayan hani ka fahimta idan umarni ya zo bayan hani da an hana sai aka zo aka yi umarni to wannan umarnin da aka yi a baya to baya fa'idantar da cewa wancan umarnin ne na wajibi abin da yake fa'idantarwa kawai shine jawaz ko kuma ibaha cewa wannan abin halal ne yanzu a aikata ka fahimta duk da yake wannan kila ko wannan misalin da zan iya kawo ma akwai ta wata hanya ba lalle bane amma zaka iya ganewa ta shi zaka iya ganewa ta shi amma tunda haka eh hadisin kamar hadisin da maza sallama yake cewa kuntu haitukum an kuburi fa zuruha duk da cewa kaga ziyaratil a anan ba yana nufin cewa wai ibaha bane ka fahimta yawwa kaga yanzu anan a misali da ya ce da ya hana sai ya ce kuma yanzu a yi to wannan kalmar na a yi ɗin yanzu yana nufin ibaha ala sabilin misal na kawo ma don ka gane ai da ce kuntu na haitukum to idan sai ce kuma fazuruha kaga fazuruha kaga wannan umarni ne ko amma ya zo ne a bayan hani ka gane e wannan a misali na kama a misali a misali na kawo ma don ka gane to shi yasa yace wasigatul amri allati madat tarid wal qasd minha an yubaha ma wujid yace wasigatul amr siga ta umarni ita ce ifa'al allati madat wacce ta wuce a baya yace tari tana zuwa wal qasdu minha amma abin da ake nufi da ita an yubaha shine a halatta ma wujid abin da aka samu yace wal ma'ana ma'anar anna sighatal amri lalle siga umarni ta ifa'al gata sai ce allati madat wacce ta wuce fi babil amri cikin babun umarni taridu tana zuwa lil ibahati domin halacci siga ce ta umarni duk da mun ce al'amuru yaqtadi al-wujub al'amuru yufidu al-wujub wanda shine aslu ko duk da cewa mun karanta saɓani, Halil al-amru yufidu al-wujub aw al mun yi bayani a can a baya ko mun yi bayani a can a baya to kaga kenan sai ce ai yuridul mutakallimu yuri ay yuridu almutakallimu bi hadhihi sighati al-ibahata duna al-wujub ay yuridu wanda ke magana yana nufi bi hadhihi sighati da wannan sigar ta if'al yana nufin al-ibaha shine halacci duna wuju ba wai wajabci yake ai nufi ba duk da ya yi amfani da sigar da take fa'idantar da wajabci amma yana nufin ibaha da wannan sigar cewa ya halatta yanzu sai ce wa misaluhu qauluhu ta'ala misalin wannan fadin Allah madaukaki wa iza halaltum fasadu wa iza halaltum fasadu sai ce fal amru huna umarni anan fasadu yace laysa lil wujubi ba wai na wajabci bane yace wa inna ma lil ibaha kadai wannan umarnin na halarci ne yace wa dalilu dalili kuwa huwa annahu cewa shine wannan umarnin warada ba'dan nahyi ya zo ne bayan hani ko ai akwai ayar da ta haramta farauta ko ana cikin ihrami ko ko a harami a harami ai an haramta farauta ko yayin nan da mutum a yake cikin aikin hajji yana yi yawwa ma dumtum hiruma to sai kuma aka ce wa iza halaltum fasadu ka gani kaga yanzu wannan fasadu ya zo ne bayan wancan hanin ai shine to dalilin yawwa sai ce wa ajma'al ulama'u maluma sun yi ijma'i ala annahu ala annahu la yusannu liman halla ihramahu an yadhhaba fa yastad yace maluma sun yi ijma'i cewa ba a sunnantawa wanda ya gama aikin hajji ya tafi yayi farauta ba ba a sunnanta masa ba sai ce walakin sai dai yubahu lahu saidu an halatta masa farauta ne da Allah ka gane wanda yake cikin ihrami afan wanda yake cikin ihrami eh nan wanda yake cikin aikin hajji ka gane da Allah kenan idan idan umarni ya zo bayan hani yana fa'idantar da me halacci ne yawwa ba wai asulu can da muka yi bayani ba yawwa to shine ma'anar wannan baitin wasigatul Amurin allati madat tarid wal min minha an yubaha ma wujid mu ci gaba yace maƙala qala yace summa qala kama atat wal qasd minha taswiya kaza litahdidin wa takwinin hiya ko hiya yace kama atat hakan kamar takan zo ita sigatul amr din takan zo wal qasd minha at-taswiya abin da ake nufi da ita shine at-taswiya daidaita abu duk ɗaya ne kai kaza ko kai kaza duk ɗaya ne shine at-taswiya takan zo da ma'anar daidaitawa ko kaza ka ko kaza ka duk ɗaya ne yace kaza hakan takan zo litahadidin ga kashedi an gane ana maka tahdidi kashedi ake ma takan zo amma da sigatul amr kuma an gane wa takwinin hakan takan zo da sigar kasantawa an gane kasantawa takan zo da wannan da sigar kasantarwa sai ya ce ya'ani yana nufin wata ta'ati sigatul amr wa ta'ati sigatul amri siga ta umarni tana zuwa litasuyati saboda daidaitawa yace ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum kaga fasbiru sigatul amri ne ko yawwa tasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum wannan abin daga cikin ayan nan shine at taswiya duk daya ne ku yi haƙuri kar ku yi haƙuri <laughs> duk daya ne kaga sigatul amr ta zo bi ma'anar taswiya duk daya ne da ku yi haƙurin da kar ku yi haƙurin duk daya ne shine taswiya shine kama atat wal qasdu min hat taswiya yace ya'ani sabarukum wa adamuhu siyan ma'ana saburukum wa adamuhu siyan haƙurinku da rashinsa sa duk ɗaya ne fal'amuru huna littaswiya ya ce wannan umarnin anan littaswiya ne baina sabari wa adamihi tsakanin haƙuri da rashinsa tasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum littaswiya ne ya ce wa haka masala kathirun min al-ulama'i bi annaha litaswiya yace hakan nan malima da yawa suka masala da cewa litaswiya ne wato saboda daidaitawa ne yace wa ya'tamilu annaha fil ayati litabkiti wat hasir yace wa yahtamilu kuma zai iya ɗauka annaha cewa wannan sigar ta fasbiru fil ayati a cikin ayar littabikit me attabikit shine ka zuwa da mutum kawai ka fuskance shi da abin da yake ki duk kusan ɗaya ne da attaqri'u da attaubih shine ka rinjayi mutum da hujja ko ka fuskanci mutum da abin da yake ki ka gaya masa shi ne tabkit an gane e, ko ka rinjayi mutum ko ka kafa wa mutum hujja ka gama da shi kaga mutum yayi yi abu kila ko na sabon Allah sai ka ce masa a masta Allah shin yanzu baka baka ji tsoron Allah ba kai yanzu kaga ai yanzu ka zo masa da abin da ka gama da shi saboda ka kama shi urukuru shine at-tabkit an gani sai sai yace ai annal murada minha cewa ai abin nufi da wannan cikin wannan ayar shine an ya tahassara ha'ula'il kuffar wa'annan kafuran shine su yi nadama haisu ya'lamuna annahu lan yanfa'ahum sabaruhum aw adamu shine ta yanda suka san cewa haƙurinsu ba zai amfanar da su ba ko ma rashin mahaƙurin. an gane kenan kamar an zo musu wato an gama da su ma wato sun yi nadama an ci nasara a kansu suna cikin azaba da haƙurin da rashin sa duk ba zai yi musu amfani ba fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum eh kaga yawwa yawwa kamashi gaskiya ne wannan kenan kana ji sai ce walakin ulama yumassiluna bi hadhihi ala taswiya yace sai dai malama suna bada misali da wannan ayar akan taswiya din sai yace wa qawluhu kazali tahdidin fadin sa da yace kazali li ta'didin yace yani yana nufin annaha taridu lalle wannan sigar tana zuwa littahdidi saboda kashedi an gane ka qaulihi ta'ala kamar yanda Allah ke faɗi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah nan <laughs> ba wai Allah nan ba wai ba wai ba wai ba wai ba wai zabi wai yake bayarwa anan cewa wai idan ka so wai ka ga dama an gane ba haka Allah yake cewa ba yawwa yawwa kaga sai yace wa takhiru huna A ai zaɓi zabi anan da Allah yace fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wa takhyiruna zabi anan da Allah yake yi anan hal huwa ala sabili tahashi na la shin wannan a bisa sha'awa in kaga dama ka yi ne kana sha'awa kenan in kaga in in kayi sha'awa kai imani in baka sha'awa ba ka bar shi da Allah ya ce faman sha'a fal yumin wa man sha'a fal yakfur haka ne zabi Allah yake bayarwa ra'ayi ne in kaga dama kawai ka so kai sai sai yace na za zamu ce la a'a walakinahu ala sabilit tahdid sai dai Allah yana bayarwa ne a bisa fuskar gargadi a nawa ne yaro zai yi zai yi kuskure ne amma za ka ce masa in kunta sadikan fa'ud in dai ka kasance mai gaskiya ƙarayi shin kana nufin ya ƙarayi ne a ba kana nufin ai ya ƙarayi ba ne wa wa wa nan kana nuna masa in yayi ne to eh, lalle akwai matsala ai ba kana ba shi wai zabi ba ne shine a yace kamata ƙolo yawwa fa man sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar an yataqaddama aw yata'akhkhar wa haka ne sai ce kamata qulu libidika ba'ad an ya'si amran kamar yadda kake gaya wa ɗanka bayan ya saba wa umarni ud ila hada alfi'li in kunta sadiqan in ka kasance mai gaskiya koma ka ƙara aikata wannan laifin sai ce famuraduka muraduka tahdidu abin da ai kake nufi shine yi masa kashedi ko kashedi ai kake masa ba wai kana nufin wai yaje wai ya kare bane eh in kaga dama ka kara din nan eh ud ila hadha al in kunta sadiqan ba wai kana nufin wai yaje ya kare bane wa kashedi ai kake kare masa sai ya ƙara kawowa ya ce wa qawluhu wa takwinin hiya yace ai anna hadhihi sigata lalle wannan siga wa hiya if'al ita ce siga ta if'al sigatul amr kenan takunu tana kasancewa da takwini saboda kasantar da abu an gane saboda kasantar da abu yace wa zalika fi jami'i awamirillahi alkauniyya yace hakan yana cikin dukkanin umarni na Allah na kauniya na kasantarwa inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun kuma yanda Allah ke faɗi ko kul kunu hijaratan aw hadida ko kul kunu eh kamar yadda Allah ke faɗi kunu qiradatan khasi'in kaga yace yace wa qawlihi da kuma faɗin Allah itiya tau'an aw karahan kaga wannan dukkanin wa'annan awamir ne kauniya yace fa kullu awamirillahi alqadariyati dukkanin umarni na Allah na kaddara ne saboda kasantarwa ne an gane sai ce fa in qala qa'ilun idan wani mai faɗi yace man ladhi yadulluna menene wanda ke mana nuni ala anna al-amra akan cewa umarni ya'ati li hadhihi al-a'rad agrad ne an gane cewa man ladhi yadulluna me ke nuna mana ala anna hadha ala anna al-amr akan cewa umarni ya ati li hadhihi al-agrad yana zuwa ga wayannan nufin an gane yana zuwa ga wayannan munufofin allati zakar hal muallif wanda mawallafin ya ambata yace siga ta umarni tana zuwa zuwa lil ibaha tana zuwa littahdid tana zuwa littakwin to in eh, me shi yayi tambaya ce to me dalilin da yake nuna mana wannan abu na ƙulu za mu ce alƙara'in wa siyaƙ ƙarinoni ne suke nunawa da kuma siyaƙi an gane ƙarinoni ne ƙarina ne take nunawa kaga daman da a asiyaƙ da ƙara'in suna da mahimmanci cikin zance suna da mahimmanci shi yasa ko ko magana akai akai sabani <coughs> wane ya ce magana kaza kaza take nufi wane ma ya ce magana kaza kaza take nufi me zai yi alƙalanci shine ƙara'in da siyaq eh. yanayin zirin maganar yanda ya zo da yanayin da ya zo da gurin da ya zo kuma ƙara'in akwai ƙarinatul zaman ko akwai ƙarinatul makan akwai ƙarinatul hal dukkanin yaya aka yi maganar yaya maganar ta biyu siyakin farkon zancen da sa yaya ne wani alama ne a ciki ya wannan shi yasa suke cewa a ƙa'ida cewa ayi ladhi tu'ayyiduhu ƙara'inu siyaƙi murajjahun ala ma khalafahu ayi alladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaƙi murajjahun ala ma khalafahu zance wanda ƙara'in na siyaƙi suke karfafa shi to ana rinjayar da shi ne akan wanda yake ya saba masa kaga akwai ƙara'in suna da matuƙan muhimmanci shi yasa to in mutum ya ce me yake nuna mana cewa sigatul amr tana zuwa ga wa'annan ma'anonin sai mu ce qara'in ne da siyaq siyaƙin yanda aka yi maganar an gane da gurin da ake yin maganar da yanayin da ake yin da lokacin da ake wannan maganar kamar yanzu suna cikin jahannama Allah ya ce fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum wannan littasuya ne saboda in ma sun yi dai haƙurin ba zai amfanar da su ba in ma dai ba su yi haƙurin ba saboda suna cikin wuta ne ai kuma Allah yana ta faɗi khalidi na fiya abada to kaga mutum ya yi haƙurin bai yi ba ma ai wannan anan ne a duniya kafin a shiga cikin jahannama shine in mutum ya yi haƙuri haƙurin zai amfani da shi ko to amma yanzu an zo ne Allah ya riga ya zartar da komai tunan kaga ƙarina ita ce ta nuna littasuya ne an gane wannan ne. haka sai ce na ƙudu za mu ce alƙara'in wa siyaq abin da ya nuna mana cewa sigatul amur tana zuwa akan wa'annan manufofin shine alƙara'in ƙarinoni wa siyaq da siyaqi sai ce fal qara'in was siyaq yace qara'in da siyaq yace laha a ahamiyatun kabira suna da muhimmanci matuƙa eh, suna da mahimmanci mahimmanci mai girma fi fahamil murad cikin fahimtar manufa na magana me ake nufi da wannan magana ƙara'in suna da mahimmanci mutuƙa me kake nufi sai ya ce falaisa kullu kalimatin ta'ati fi mawdi'in li ma'anan ta'ati li hadha mana fi kulli mawdi'in kuma haka ne yace falaisa kullu kalimatin ta'ati fi mawdi'in li ma'anan yace ba dukkanin kalma ce wacce take zuwa a wani guri don wani ma'ana yace ba dukkanin kalma ce da take zuwa a wani waje ga wata ma'ana ba ta li hadha ma'ana mana fi kulli mawdu'in a ce kuma inda ta zo wannan ma'anar take dauka yace ba haka bane kaga qara'in sune za su nuna meye take nufi anan kalma kaza da ta zo anan shin kawai kalma duk inda ka ganta ma'anar ta ɗaya duk wani sentence ai ko a turanci ina ganin ba haka bane ko a ce kawai duk inda kaga kalma ma'anar ta dai kawai guda ɗaya shine a'a sentence shi ke ƙarfafa ta ya bankara ta ya ta ma'anar yawwa ya ake cewa contact context ya wato kaga haka ya danganta da ina ta zo shi wannan shi yake fitar da ma'anarta ya karfafa ta kamar yanzu ala sabilil misal kamar kalmar haja Kalma haja tana da ma'anoni da yawa aiko da za a ce ya ƙadi hajatahu ya ƙadi hajatahu shi ma yana aida ai ma'anoni ya ƙadi tahu a ya ƙadi hajatahu zai iya ɗaukar ya shiga ban ɗaki ne ko ya ƙadi hajatahu zai iya ɗaukar yana saduwa ne ko amma ƙarina eh amma kaga ƙarina ita ce za ta nuna a wani waje aka yi ƙarinatun zaman ya qadi hajatahu ina yaje ba inda za a ka shiga daki kana kan gado a ce ai ya qadi hu ai da ma'anar cewa yana ba haya ba yanda za saboda me qarinatul makan ta nuna abin da yake yi to kaga to shi yasa wato ƙara'in da siyaq su ne suke da wato ƙarfi gurin juya kalma ba wai dukkanin kalma ba ne da take da ma'ana kaza in ka ganta a kowane waje ma ma'anar ta kenan a'a siyaq shi ke bankara ta ya bata ma'anar da ta dace an gane da kuma ƙara'in su ne suke wannan abu shi yasa ya ce fa kullu kalimatin dukkanin wata kalma ta ati fi mawdi'in li ma'anan wacce take zuwa cikin wani bigire domin wata ma'ana ta atili hazal ma'ana a ce kuma tana zuwa ga wannan ma'ana fi kulli mawdi'in a kowane waje aka gante yace ba aka bane yace wa inna ma yu'athiru siyaqu wa inna ma yu'athiru siyaqu fi taghyiri ma'ana kaji yace kadai siyaqi yana tasiri ne gurin canja mata ma'ana an gane siyaqi context ko yana da wato tasiri gurin canja mata ai ma'ana kawai shi kenan ko inda ka ganta ko a wani waje ne a kaza take nufi a ina ganin ya kamata mu bashi anan a nan na dan gaji wallahi kuma shingin kaɗan eh, shingin kaɗan mu karasa idan Allah kai mu gobe insha Allah ma karasa sai mu shiga wani babu jazakumullahu khair amin sai Allah kai mu gobe kenan ban sani ba ko akwai tambaya ko da yake tunda na ce na gaji a bashi tunda yau rana ce ta farko insha allahu kamar yadda ɗalibai suka sani masu bibiyar wannan karatu karatun nan yana zuwa ranar litinin da ranar talata da ranar laraba da ranar alhamis karatu ne na ɗaliban ilimi insha allahu misalin karfe biyu da rabi agogon Najeriya kenan karfe biyu da rabi agogon Najeriya haka kuma karfe ɗaya da rabi agogon Ghana insha allahu duk abin da muke daidai Allah ka haɗa cikin ladan wannan ka kuskure daga gare mu ne ka yafe mana ka ba mu gyarawa wannan shine zama na talatin da nawa ko zama na talatin da biyar eh, zama na talatin da biyar dukkan waɗanda suke neman odiyo kuma insha Allah akwai su a tanadi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika insha Allah anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu